لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبتي الله الصلاة ينسي تيجاني تنزل تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار ya safo shiga gunin ramadan 1436 ko kalenda a nigeria na ne ya safo guwa benin ya sagutu a baci 2015 kalenda a miladiya na mai kafin rubutu ci daga kafin littafin risalatin fi jima'i tabi'iyya ya shekul allama الفقيه الأصولي محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى ya ci alfasul khamis wa fasal gucin shoko fil irtihadati wa ahkamu fil irtihadati wa ahkamiya fasali na gagan etiyan irtihada ejen sarasoro bi e hukunci hukunci shi ne من قال الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يصير كاليوم واليومين في الشهر من قال الاستهادة من قال الاستهادة من قال استمرار الدم شقبا كو يتتين جعل المرأة ينزجي بحيث لا ينقطع عنها أبدا ne jamucin kara bari abada yanin auyen kasu an ha mudatan yasira ko sun mai jawo shi da ba ya fuje ji kaliyau ke fuhi nan wal yau mai ne ko fugu ba in share da ni ya to fa dalilin halatul ula dalilin hali mafari Allah ki lan katu da mufiya ne je ana badan ngai ma sabata fi sahih bukhari ana aisha ina tabbatar da sahih bukhari da hadisi yana na aisha radiyallahu anha qalat tun gam qalat fatima bint abi hubaysh fatima bin tabi bai shaga bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ga nabi sa alaihi ga ya rasulullah ya tuce tuce inni la atuhuru nye liyafa kan dure jaji fetin yawon wafi riwati ruwanu jimura ustahadu astahadu ai la ladi fetin istihada talatu ladi fetin yawon falaturu nye liya a le gaza na gbani istihada na biyo ko sai zagi na de shishi the the whole ni behold a tsani behold a tsaguba behold a tsakama kan doro yake da sai tiyayi mai banin wani zannan a yin buga ya laga da bi dana yana a yi na yake yanki ya kujen sa a tsoro wadda dalilin halatta saniya ko dalilin hali ya baci allafi layan katu damu fiha illa ya firan na egya wani babuwa sai lokaci jeji nan to su yi a daga wancan more hadisu hamnata bintu har haisu ja ake kilan nabi hadisu ya hamnata bintu jashi na daba ne sa sallan nan faƙalati ya lalla na ya fi kece ci in ya ta hadu haidatan kabiratan shadida wani sai jin ya tsara turin ma ne ya fi tiyan da ƙagbe tsanani wadda alhadisu rawahu ahmadu wa abu dawuda hadis mai ma muhammad ga gobe to abu dawuda wa tirmizi to a tirmizi wasu hawa magana ta zu wa nukila an limami ahmada amala gabe da bai ma muhammadu tafsiya wa yake zuta hadisin nan wa an bukhari zu, dan ba liman bukhari mun ga hadisin hasan na duk ba ta lujin bayani ya ce yanzu su bai gan sarasoro na ko ahwalul mustahadatu ahwalul mustahadati wa yako tabi dafo ah haliji yayin da gine ji istihada man gali li mustahadati salatu halati inda gine ji istihada na da hali wuta al ula hali mafari an ya kuna laha haidun ma'alumun kablar istihabatu in zagin na waje aila na ɗaya na agwai ya wato na kayan muca istihaba yin jina ma'ana da yanar tun da ka kuno ji ba ligina ya e tsandoro wajujin aila fugutu tali daga sabayen ya ce da fast ya fugutu ya tsandoro wani fejike wani fejin haidun gwani ya zanen kuɗin na su lokaci bai dabe ne ja na ji fiyo a ji continuous a jagan shi na suku wato faha biyun zagiri na nan tarju ila muddaci haidi ha ga shi bada lokacin wala jan ila na almalum na gwai na sadu kuna shi zama fatan bi fiya waya zutu la ka mul haidi ci ga fin lokacin ila wani shi ko hukuncin ila ci ga tabbatarwa fa wani shi wa ma adaha istihada sunna majifan nijana wa istihada ya zutu na kamun istihada ne fi istihada wancin hukuncin talasur ga adaggi wani misali misali zalika misali ya ce ga imra a tun in zagi na kane ya ci alhaidu haila da yi kan dundu fitata ayyani min awwali kulli shahri ya fugu tsani shabayan tsan dundu sun matara alaiha al-istihadatu ya istihada cha cha yin yayin zagin nan fasara damu ya ci hadis timrarin ya sai biya yin zagi na continuously sai ko na ha da hasu ta ayyami hailu ga su fagutun min awwali kulli shaharin daga cabayan sandondo wa ma a daha istihadatun na majiyar fahimci a rasu wakiyar ya tara tsoro ya hadisa aisha allahu anha ya ba hadisa yana nashi su kuje da hannu an na fatimata bintu abi hubaish ita fatimata bintu abi hubaish qalat mu gan ya rasulallah ya tuce ce ki inni astahadu fala a tuhuru ko istihadu ya jife ki na umeliya afa da usala ta ngonga sallah cici a na jisa a sallam ga inna ma zalika irkun inge jawu cine tiya hannu ba tun yau dan dan jinin bu walakin amma da salata a luwa kadiral ayyami lati kunci tafibi na fiya gwargwado ya fi na shoda ya ji haila da bonan sun magtasili wato lanuwan fu kuma da za ji kai ga ya zaga yake yadda wani rai mm. ai laga bai zai ji sallah ne mm. rawa al-bukhari al-imam al-bukhari ga gubo wa fi sai muslim sai muslimu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala ne ya ga bi ummi habiba da habiba binti jahshi mm. nga am um ko fi kadra ma kun ma kana tahdifiki haidatuki waga jo shishi gurgudu ya fone ya haila ajin kawai shishi ne sun maga tasiri wace lami wofu wasalli wace mafojin sallah fa'ala haza etin na suku tallifin mutadif lati la haizu malum in zagi ne jejen taratar umarje haila na daya ji mutum a tsirin yanar mafiye dun kadara haidi hako gwargwado yake yadda ka bin lajin yadda nan sun ta tafilu in ci gano wafu wato salli in ci maka sallaji wala tubali bidan da shi na izin ma a ji damuwa da yake hali wuce wayo alhalatu sani a hali ya baci an la ya kula la haidun ma'alumin qabla al-istihadati in zagi wucici in zagi wucici na wunde haila na ɗaya na ma'ana wunde canan yawan tattabe iftihadu zuni da an takuna iftihadu mustamirra Rabiha na yajiyar taratu ruwan fi kontinu yayin zagi na wafi biyu min awali mara a dam daga cebaka kuna wunde jaye na min awali amra ya cebala amra ma'ana wunde jibali gizmina wunde cajayin da ya da suku kenan aila ke ba bai saratu rubuta ya ji zunin gole ya zannan wujigan wuce haila ji ne malumu na shiwa fa za ta malu bitan yi zunin ta yi zagiri na enun ga layar kedun enun ga gan haila gan bai na ji haila ne ke a ta yi tamizu ya rike ladan ko tsakani ya gyanne da ya gyanne fa ya kunu haidu ha haila yin zagirin na gafi matan mai ya zagi sawarin ya gyanne gafi kinan aga ya wuce shi kuna ibu hadisi ne damun haidi damun aswadun yorok egiyan haila egiyo shi kuna aga fiye nan au gilzotin au ngole sheku taimi jeto sai ya kunu haidu ha ma ta mai yadda ji sawarin ya gana gasa wuce shi kuna ko au gilzotin ko mulik mana yi ra'ihatin kuma sosarawi nan ya su lawa a kamun haidu wata ya gyamuci hukuncin ya daga tabbatarwa yau wa ma a zawo istihada tun ne maji na jani kaji istihada ya zuci lawa kamun istihada don kunci istihada ya gashi da ciwo ne ya tabbatarwa ciwo ne misali zalika misali ya tiya gas imra'atun in zagi ra'ati dama na legaye fi awwali ma ra'atu kafin ta jayin lena wasta marra alaiha ida cikin continue yayin zagi nan lakin tarawo ashirata ya min aswad zagin nan wajifa guwo wale je ya jayi shi ko wa ba fi share ahmar yadda na maki ya sabayin da suna yi zuru tarawa ashirata ya min galizan ya fi guwan wale ga ne misali ne ga wancan nikma wa ba fi shari rafisan yadda na maki ne ga an zuciya nikma au tarawa ashirata ya min laura'iha ko a ji fi guwo ya janna da ke yato ra'ihatu na yadda wade tun ya yi la wa ba fi shari la ra'ihata lau yadda na maki na kuma da sun rubuta fa haidu awwal aswadu fi misal awwali hailu ngai ya jani sai ji ko misali ya mafaro nan wal ghaliz fi misal thani hailu maga ke ya jani sai misali ya ba ce wannan wa zura ya ta fi misal salisi yani bi na tsoge mu tsoye bayan misali ya ta ce wannan وما عدا ذلك عليه مجن نجانا فهو استهاد في استهاد يو لقول النبي wani alayhi sa'a sallam ga unga fatima ta binta biyu hubaish ngai da kana damul haidati abu ke sai jahila nan fa inna damun aswadun ijaji kuyo yurafu na biyo na sai za ka na zalika fa amsiki an salati na gadi faruwa gadi wawon gadi sallama sai za ka na akharu fa tawaddai magaya jando na jina suku halu laji wa salli wala sallaji fa inna ma wa irkun kika batun ko rawahu abu dawuda والنسائي والصحاوي ابن هبان والحاكم ابن هبان ده لكن قال إثناء تازو وذو تسمية ابن هبان غنبي الحاكم التسالو دبونا وهذا الحديث حديث لنا وإن كان في سنجي ومتني نظر كاغا غتو إثناء دو متني نظري دبوني وذو الحمد لله البان قال إثناء تسمع سنجي فقد أمل بي آل ليلمي مجلوك اللي رحمه الله وهو أولا من رجع إلى عادة غالب النساء na magana na goyon gai za ci lagu suna ko ya shiga reject ma bai zan galibin al'adar zabi ma alhalatu salisa aliyar ta ce an la ya kuna la haidun malu yi zagi na shi shoto unje haila na jiki na na goye kina wala tamizun salihun kuma ke keke mina na ya rike ladin wuna da an tafi na al-istihadatu mustamirra ya ji asara turu tafi kontinu da yin zagin nan min a wani mara a ci dama daga cauka kunu cagen gena wadda mu ala sifatin wahida ya ji mata sifanin au ala sifatin ba ko sifa ne gumbabi da shi nan waji shi koyi nan nan bida ji zuru mangi bida ji kazan nan mangi bida lekpa mangi kano cewa mutum kano cewa mutum ta gifi wa jahani wato iri na nan la yankinu an tafi na haidan no ala sifatin wahida ko kano cewa ta sifanin ala ah, sifati mutariba ko sifa ne dai wace da jina la jina an ta kuna haidan wa yaji na gaggan ne ba ta yi lagi wannan fa zai ta'amulu bi adati zalibin nisa mutu zallalatun bi al'adin galibi yin zagi fa yakunu haiduha sitata yayin sabata min kulli shari halin shiga fi fugutuwan ko fugutuwa abai sandun da ya bi tabi'u min awwalil muddati ga ca daga cabai lamari allati rafiya dam ko lota jayin lena wa ma a istihada ina maka ke wancin majina ya suko shiga shi ke wuce ga fi istihada ejiyan sarasoro wa ne ga da na ce kuma muhammadu bin salihu da jina in yo na za musamman yi yi ne ya kam ya alhaidu wani nifas wani istihada ibn hazmi a zahiri ẹnu lọ́gbà súnmọ̀ ẹgbẹ̀ jẹ́ yi ìṣùkò hailu yóò ku majiji kwamin wajen haila mun sha ya da hadisi yadda mun haila don mun aswadun europe a cikin zai da ga su lo zuri da no no daga yanda ci dambo Allahu akbar na jiwe na usulu ya maza a diga yi na ko hmm. eh hmm. jiwe na zane ga ilami tun maza ji wuce na sai operate wuce sai ji sun ba to be thinking be dole na ga da no hmm. ngamala wage wage ezute koboro usulu ye koboro ga waga wo ebone ni nga de dipata tita tita ti usulu nona kemne usulu nege doesn't fi brain bone ga wa fi dis kemba tuti yo it's like operating system viji computer it's like operating system wa lere kemne operating system ga yina nga software do no ga be load diuna faji ke install go ne ono to ko tem na software le wo no tuna ne ga ji be do ne charge ne ti ruji kaza utila result kazu tuya wa expect gan wa da lendo ti be ne compatible gan ni be software yana ko be system yana utila wa accommodate wa go an reject ibn abia zuta gaba that is usul for you gama la ga ga mallan miskin al usul rimar usul ko ji ganya ko kiyan ne wago kiyan na labio ne is very very important ne za ɗina maza bayan zahiri yaji daga na alkur'ani zahiri yana sai hadisi ya gwada bai tawili ko kiyasu ko kaza adda gwada bai wuce bataya so ke mina mu daga ciya a daga wa daga gbauci ci first impression daga shi ti zai ce zai rubuta ga wani ke no lotu bai mu ga wasu jayan so ka ga mu mai a cin ga wajen ai ko da bano ga ga yun wayu na e bana usulu abu they don't operate like that it's like maza bai maliki ya shi na oga ndo cigan ba na oga guntu na wayewa obe lana osunu maza biya tuta ciyen na ba a sai dai ga weto masala suku amma da halin madinati suku ya e ga fuka ta ba suku ka tsoli yan na jiga a ya giye shi wuciyo kawai ga jini su sun da biyu. wọ́n jẹ́ wọ́n agẹ́sà yóò tí pẹ̀lú fífún tí wọ́n hẹ́wọ̀n a ce gagato alul gidaiji a sai da kodin na je fi gbogbo abuwa ga mai lawa fuleci so gagaggan mmejide bibi kodin wuce na ya tutu hanyar jiji na ya wọ́n gwa a tatuwe nan gayi yawa ya na ta jiyu ti dé bá tẹ́bù ṣáyán agbòbíà ko diga ne ko eh. wato yin nan na diga ne wani ga mai la zane wa maganin zane gawa ji katu a da ya suna madajiyar usulu ya suna gadajiyar fahimta ya zai gburu ji gadajiyar na zai gburu wuce lagwa suna gadajiyar na yau ege bi wuce an jeji da ba wa ne di sistem da na gwa simulate wanda ya gbaci wọ́n ji damuwa ni amma zanen wajen usulu ne ji tuta ne E, ndị ewu ntobi ezo kebi na otu n'okpere ya nke igbo jina chineke zọ anya defenders strange object ko train ihe ngochi agada na kazọ hmm. antibody ati ejiki wọn fi react against onye nna onye nna ya strange system mo compatible jina hmm. na a chingaga wọga ege gọsi na arụ ibide wọn fi react o ẹgbẹ́ kí wo sísítẹ̀mù dìrì yìí dé náà kó yẹ jí gánà ẹ̀wú allah samu dace na misali zalika misali ya shiga ko an tara dama in zagi da gaye a wala ma tara wacce ba kakunan wanda gaye na filhamis mina shahid efo gutsu ci ya tso wa ya sabiru alaiha ni gara ya kuna fi fi kontinu yayin zagin nan na wa diki ana wa da riki ana salihun lil haidi rike na ga tazu a tare to ayi ladana laji launin wa differentiate ga kala ya wala gari ko ne ji kala na wale da tsun wala ji shi wa kano cewa mutum sai kano cewa mutum sai kano cewa yi ko, kano yi kánúwẹ̀tí wọn lè pán kánúwẹ̀tí wọn lè pán lọ ilé wọn àìrí kí àyán yẹ́dà lẹ́jì tẹ̀míyíza ó tọ́ fẹ́ ẹ̀kú nù haidu ha ní ń kó lè ṣáárí tètàtà ni ṣéèkù sẹ́mi ó tẹ̀yìn nàìjírí ná hayẹ ló ga fi àyìn haúsá bá ó mọ fògùtù àbà ní ẹ̀sán dondo tabbata ji umina liyomin kharin nufi min kulli sharin don gacha daga ya fagutu ciyan da tsandun mana depending on keminan zagin doro gaji kinan nga canin li hadisi hamlata bintu jashi ba hadisi hamlata bintu jashi na an na qalat zan ya rasulullahi ya wata ce ce ci inni hadu e ga taratura da fetin ya wani ta ce da kabira bi tsanani shadida fa ma tarafiya kiwa kadi mana a cini salata wasu yan e gyawuci wuce ma wankan sallah gangani bi azumi fi fa annabi gan anatu laki min min juyen yawe a sifu laki ya ce malar kursuf min ji sifan yaren kem na wajen amfani wani bi alkutun lulufu kenan tada'i na hu alal farji wa gari lufuka ko ko pad ko ko ya biya saku wa gula ba al'aura yawa bo fa inna hu yuzhibu dama ebo nan nan ga ya lada ma nan wa fiye wani ga jama'a cin ajiya ko kalet ga uwa saru min zalika ngati ejja ne tiya wuna udo kun ga cin gaga wa fi qala wa fi qala ba ga su kun ga kiyo ga abai da su وفي قال إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان wato ya gyane na wata daga bayan shaitan bu fata tsidi sitata ayyamin ya haila fa gusuwani aw sab'atin aw sab'atan kuma fa gutuwa ba fi ilmi Allah ta'ala ilmi ta latna thumma bitasli wa yi wafu aiki idza nake annaki kad tahurti har bika kuno gabe da ya yaga wayalina wastaiqanti wa madiyaki ni gan walina fa salli arba'an wa 20 aw salatan wa 20 laila ji salla fashi be gutwa be ko ma fashi be eh, eh, fasali arban wa 20 ji salla fashi be guni aw salatan wa 20 laila ko fashi be gutai ayyama ha wa suni ko mafiyazu alhadith rawahu ahmad wa abu dauda imam ahmad da abu dauda ga gudo wa tirmizi to tirmizi wasu a'u magan wa tazu ونقل عن أحمد أنه صحيح وقبل بين إمام ابن سعيد وعن البخاري أنه حسن daga baliban البخاري ومغتيو ga Hassan wuro waga cin hadisin na ne bili fikiyu na dabbano al'uzuru biljali ko na diga al'uzuru biljali in zagin na hamdatu bintu jashi na nan eja taratoro gada biyu etu abetu eya beye wuce ewu ga ko haila gata da wani umarfe fi azun ya mafi e bi talla eya biyar kike wuce biyar tsawon shi bayanin wuce biyar ga ya ni ga ni bisu ga eh yadda marija can na biyu ya ji tamizu be a suwadu be na ji a suwadu yana kuma ya ji tamizu be gilzotu be na ji gilzotu yana kuma ji ga ya fi hailu ji dabo da na un ya ɗe ƙiri na na jin yana na na na libiratu ɗan waje na e fogutu anyi un ya fi haila efoci da guni na kina yi tare da nungari sallama sai azun yi wani kuma fagutuwa ba wuye fuyin haila ko efoci da wuta yana makina giya efoyin alisti hadatu na waje sallama mafi azun nan a na bi magan gai ya wuce na jin ba ta wuce ya kwaye da wani ga? amma da ala alaikum fi dini in haraj ke mina alkibla je ba madina umarlai ta bi tsaye zane fi abashe na ci biyo gato alkibla je ba ci bace ya jawo ka ba nan ka kuna alkibla je ba na baitul magdis a fi je yawo eh baitul magdis a fi je yawo amma alkibla je ba kan gane amma ga wani sakola tu ba a ne mai ga sallana jin ce ya jawo baitul to na alkibla je ba ni na ala bikiyar alaga wani sakula jikiya eh? wa kauluhu da ya gana ne sa sallam gaggan ba na ne sa sallam ga fitata ya ni ausa ba ta ya ausa ba kan nan fa gutu ko fa gutu ba ne lai sali ta khayiri muje gwe muje ne ta nga boji nga boji na ba inna ma wali ishtihad na biya bo ishtihad bo tanzuru fi ma huwa karabu ila haliya zagi na wasu cule ki su ba haligun min mai shaɗiwa filikatan wayo karibuwa sinnan zi halittu su ba bugun zi madiya ya na sabu na gan wa ruhman yan mutu dangi bai nan fi ma wa karabu lil haidu min damiya yana ga ta zanne kare jan ila iri safuni ba a zauna wannan wa zalika min al istibara da ne min yan ne zagi ce ba nan fa in al aqrabu an yakuna sittatan ja'alatu láàgì ẹ̀nà sọ̀bánà láwọn láwọn jí fọ́gútọ̀ àyàn lọ́wọ́ jí fọ́gútọ̀ àyàn wọ́n yí kàlẹ̀ làkàrẹ́ bọ́ àyàn kú na sàbátàn láàgá àwẹ́ fọ́gútọ̀ àbọ̀ sókó jẹ́ àlẹ́tò sàbátàn wúlá fi fọ́gútọ̀ àbà agagagan ni ní ẹ̀yàn guba dabanin wọ̀nyí lẹ́rìí da na ko a ga ga mas'ala da na manja da can ne ba wujiga ya tsawuyo ya zaɗi wuce shugabaton wani ga da cule ga ba wunan wuya yi wa gajin hasu ya gawa mai tutun yagbon sai na biyar ta jibo na kafalin ma da mai tajibo na gangan bashi ya gawo somo wani wa gajin hannuwa mai tutun yagbon ko ya zaɓe shi wato in ga rage rayu kama ko so ne gaje sauki fi wuna ga wuya jikiyar wuya da Allah da na gajin hasu ya gane lawunta ba ta ta kulle alimin ishtama fi ka sharru kullu wa hmm. ga mutu sauki sauki sauki yamma yojoto ba na mai riga da ba na ya riga sauki gani ga wai da wazo sheri tsata mu ga jikiyo mu ga mu ga gufi adino mu ga gufi wogo hmm. so cin shille ba na mai da na excuse excuse ne wa jikiyo wa jashan again ezugaje muftil majinu mu ke muftil majinu

ko mufti na jin ta sanwai wasa fondoro ta tabu rukas wajen gawa ne zanaji masu ba talibai bayan za shi zai yi bugi ganga na imamu shabi dai nazarin yake iya zuji sallan ya jana'iza babu allah ya bugan waje sallan jana'iza zama mai lula ganga dawo dubu na aliyar zahiri a gawa gawa gawa wagin zagi wagaji wallahi wacce wale guru kikem nan nan mu na kuka ji yanzu jani dan ga rayan zahiri a jinya da wadi ibn ali ga da wannan mu jagwa dike jagwa sun wuce ya laji dini bi sam zan ne be su mu mu fe ganga la salid salid ibn hayyi ay le da rayi ga zai ni bugu ji jimma fike dike ke da kafce wuce mu fe da biya dike sai da biya bi hmm? mu fe da ta shi su ne da waji mu ce bilayo jihadi Aya eh, ga an diga zan ya ja dino da abin baki musulunci na waje jina wale wale musulunci ne ya bata jina ba yabo ta tabu ruka to da dike da ji da yawan da shiri a dike wa gungan gani yoyi to bana diga fugutu an ko fugutu a bana da gin no chuli ni no muchuno ni e eji me chuno no da society ne biyan ni nan makan ke ba gani ya ci kan ci ke ba da ka to gani biyan wani zahiri ne bata tende sun halari na zamu je na ga wasu ajimu ga a yi zo wadda ya fita ta wasu ba su nan ma boga saba ma boga fita nga ya ningo ya alhawa ya ruwa fiye ma ya ganin allah kiyaye mu halu man tushbihu mustahaba yin zagi na bi zagi na je ya tsara soro na kadi ya hadusu lilmar mar'ati sababun kadi ya hadusu lilmar mar'ati sababun fadi faru yayin zagi ya sababin lokacin nan. yujubu nazifu dam min farjiha na laigya masu ciya daga alfara jubana ka amaliyatin firashin yin ta da latuwan ruwa yi mahaifana au fi ma duna bada na tu mahaifana wa ziya la wani na zai guba kuyo ah. ah. ma'ana in zagi ruwa asibiti a lotuyu na lotuyu na sukun ejja ce bai ciyan gole waje a gaga ejja ne ejja ya nifa sai bani umarja kashi wa ma daga ya ne ya alhaidu ya ebe na unji natural bibiyar gyan ga jikiyar ga manna wa ga to ya gyan na ni na wa ga ga fair result of what ya tuna aloyi na lato halirin nan wa ji alisi hadatu ga annan wulawalin nau'in ya mafari an yi ulama an na layi shi uyu gbegede a dogon zagin nan ma ya jiyu an tafi da badal amaliya na wajen yi lagin a gacin da yuna nan misal an tafi takun al'amaliya al'amaliya ta yi istisal rahim ya ga yin zagi shishi ya tuna da yunan ya tuna ala ma'aikin so ala ma'aifau lawa alawa ce alawa jijiyar? ndị nne na gwakwani alama ya fanwa ce yawa magibiya ogbogbo jaci inda yi oshishi ma ifu be fallopian tube unwogo completely kai ba ga ce ba bi mani a gadanin mani ga agada alfada jin zagin nore amma wa conceive wa ebe ni ga bano tun wada lo ni are bano wada gumbe e gile da bo biya mutu in za gina ga lo pe dine ne ya no to to ga lo automatically we a jan ila biya ko mutu zairi nan isti isal rashid ko alama ya e fawati au sadduhu ko alama ya e fawati ko alama wa gogayo jaye su la yanzu da minu dan ne ya ci yawa bayanin fazil maratu da girin nan la yanzu to la ka mu musa da hukun ko hukun ce musa da dike ayan hala ba wa wayanna ma hukum wa hukum man tara tara su furatan aw kudratan mun da hukun ce da nan wani ya sufura ga kudura yana aw rutubatin ba rutubatan ba da tuhur ko wani ya kwaikwaiwa ce zuma na wani fana ta turku salatu alisallawa wala fiya mu a azun ba wala yamta nau jima wa ma amma a ga ji jima biya ya wala ya yajibu muslimin hada dam e ga na maga ti an fuji dole ci ba wala ke da zuma inda salati amma ka kunun ga ga wa ci sallah na suku wajibi ta ci ba muslim dan no ga ga mutun ne ana wa an tu'assiba ala al-farj khirqatan wa an tu'assiba ala al-farj mululu ba al-farj yubo khirqatan ya ta kungo ci ma na wala fadi kwendo tulu daini ko wa na wa abu yana june litam na kuru jaddami ebe wana ki kuru da cikin yanja tun ma ta tawadda ulisalati ta tawadda ulisalati zina lo jiyan talla wana ta tawadda wana illa ba da dogon wafi ha ma jalu launcha sai bayanan lokaci wuce ma gadana in ka na laha waktun a bikin wani lokaci na ka da wa ta kama cikin sallah wuce na wa illa fa inda iradaki fi ulisalati don maji haka kaku nan gaiwa gan waji tsalla na kannawa filil mutlaka ke na fila mutlaka yi na yana wai gama babun na wani izagin loce shishi wai da asibiti ga alama ifan yawa kwa alama ifan yawon agwo kwa alama ifan yagun wagon umagidiya A àti búburú yóò lè zàírí náà automatically ẹja yá ìlàdà àlífà àdúkùnrin tí ó wà ní kí a wọ́n ti à zàírí náà gẹ́ ìdí lè jàǹgò tí ebo ètù náà lọ ìwú náà da sauransu yóò lè zannan agaga jàǹdà alhaidu da sauransu ko ma a yi 25 ma ya zanne ji kayi istihaza ha bane ba na tuye ya istihaza da ciya na jiki yan dabobi a mutane fasadi ga gwanin to amma su suku wa jinuwa fu biye da funuwa ni amma mun ga aji sallah wa da al'auru ne a ban wuce ne ya wuce jiki ya ne ya wuce ji ma ta rutubatu da gundo eh? gundo na juti yayin zagi kafin yi dika tushe na wadda ba lọ di ọ̀nà kú so ina bawa da sauransu annan wutani nau nau'iye ba ci an layu lamu imtina haidiha a ɗoga a tosun loyi amma layu lamu a ɗoga na a tuwa ilajen ba da lamari a zumar ya tuba bali yi kinu an tahi da waye ji na wajen haila na fa'azi yi kuma wa kuma musta hada in da zagiri na na hukunci hukunci na zane je ta hada nan waya dole lima zikira ina lawo ya cinye ganin na tuya da hannun kaulu ya gani a nabi sa'a sallam ga fatu batu mita biyu rubai shiga inna ma zalika irkun wani sabbin haidati gangan wuce eji uyo na fi babu nan ba tun uyo na fi eji na ko eji na fi eji ni moce cin ranar wale sabila haidotu wani ji ki yan wujen haila fai za a kubala cila haidotu faturki salata haɗa ki haila ga dabe nan gajiwa sallah lugwa fa'in na kaunawu ba na hannun daga fai za a kubala cila haidotu nan shi an na hukumar musu ne lagu ga hukuncin zane jan ya tara turo nan shi man la hukumar haidu mumkin fi man la haidu mumkinun zu ikbalin wa idbar ko in zagi na gajin hain luna lọ́dí ya ni ọkú ẹjà ẹsẹ̀ àdàtí bí agandun wuna wà lẹ́gẹ̀ẹ́ fún hain lana ìgáwọn àtàkáyán kó mùtàfẹ́ láàájín hain lana kí na tààlá àdìsí ha ọdún ẹ̀nà àdìsí na yan wa biyo mai lo amma man laisa la haidu mumkinin fadam wa damu irkun da kulli hal no ne ko ana na na suku ta e ji kiyo e al irku halin doro ana wa ga wannan ba ta na wa ga kiyo ni da gindo chaga to tunoyu ma kiyo aga to tunoyu amma ya na loyu na mujahi wato su lọ́wọ́ jí gánà kó fàlẹ́ gan nga gá fọ́ da lokacin i lost control i lie nan ku juna sukun a 323 chemistry tiyan istihada a kamun istihada hukuncin sarasuru ga a na min ma sabu ka yi da bayan da wani aina mata ya kunu dan mu haidan kan kice gagaji haila wa mata ya kan kice kuma ya kunu istihada sun gaji ya sarasuru famata kana haidan ne ya gyawon shiga fi haila na sabatat lahu a kamun haidi hukumci haila gadi tabbatarwa wa mata kana istihadatan kakuna ga sai ya taraturo na sabatat lahu a kamun istihada hukumci ya taraturo gadi tabbatarwa wa kansa baka zikirin muhimmi ne a kamun haidi yana da da sarar mini hukuncin haila wani bitu ya liyani in waje sallah ma fiya azunya ma yi tawafiya ya ba waje jima'i biya a yi wunga jan haila na haila ga yau tiga ji bara tare shi mu haila ga yau tiga ji kyau ki ka kan kin idda argument kin wala wato qur'an ko wala wato qur'an ko a gadan masallaci ko wala ko a gadan masallaci ba ni da misali da ni ba ni so ga ni wuce yanzu ne ji haila nan yawa amma akamul istihada ga ma hukuncin zagi ne ji salatoro na. faka a ka mituri dedu ya ga hukuncin zagi na halli wasu wa guji to haila ne hmm. bala farka bainal mutahadati wa al tahirati illa fi ma yi ya da takani zagi na yaji tarasoro ne ba wanda da zagi na halli yi wule gandoro yana illa face ne je gida ne ko hmm. al'awwalu ya mafari wujubu dudu hali ya li kulli salatin wajibi nan ga alulajin ya sallan dondonan bi qaulin nabi abai ga nabi ta sallam ga fatima tun ta bi bai shiga sun thumma wadda li kulli salati buga jiwa Allah ji ya sallan ma'ana in zagi na gaje ya salatu rona na do nan ga nan ga kijin ga lulaji rawahu al-bukhari fi bab ghusl ad-dam ma'ana zalika innaha la tawaddu li salati muaqqata illa ba ba'da dukuli waqtiha ga ma'ana ya ganna sallah na ji da lokaci na a jihar layan sallah wata sai lokaci ga ganin mm. lokaci gana ko lokaci lokaci zuru gatu ga a jihar layan zuru lokaci lasar gatu a jihar layan lokaci lasar wa ga ga layan lokaci zuru wuce damu arge lasar ya alama ko bin gashi thank you kowace shi ga an gawun rubi Allah wuce shi bali an tun kami lokaci sallah no ganin godanin mai da alif ta hazu fi no lokaci sallah ga tun ga kishin na Allah wani ci amma ya zakari su za ta gari makata amma ga fi sallah ne jin lokaci a ma na wuce falila ya hanku sai na ta sau daula inda ya rada ta fili ha ga Allah ji takunan gawa gan waje sallah wuce ne a sani ne ba ci mini a kama ya alif ta hazu an na yi da a radar wudu'a ko ga wagon wa jalula a yi na tagfilu asarar dani na yin gashi jikin ya wa dagwadan wato asibu alal da shirkatan mace ma lai da sa kun gaci mutum ya lai dai sa kun ko ko fari ko ne dai duna gula ba al'aurubo ala kutnin da ya tamasaka a ya tamsika dam ebo kula cujin lai gungun jikin lulufuka yau fadi yau da saku yau ilmi yau da sauransu ya kaulin nabi ya bai bin alayhi sallam ga hamnatu na gan anatu lakil kursufa ko na jiya ya waliyani ya amfani gani da alkursufi ne mi dan fa inna hu yudhibu dama wani ya janada kala'ci in zagi wuce gan fa inna wa min zalika eja na etinye anwụ na nwa che na ọ gafe enidon enigo e control na kala alif gafa tafi zai sauban leji olodikiyo olodani olobau kala ce zage jiga wa saro min zalika hau gaji aga kala alif gan fata lajjani ọgájọ̀ ọ̀làjíkíọ̀ ayin da ke lagu ne ya ce shi alhadi wala ya zuba ma kala da ba da zalika ina ga ya zuma wacce na suku wa lagu tsawa da na bi da bai gani annabi sa a sallan ga fatima ta bida biyo ba shiga istan bi salata a a yi iya da salle ayyamu mahidiki ya fone jwela jana nan sun ba ga tasili wacce molanu wofu wata wadda mola Allah jini kuli salatin a sallan dullo sun masalli wacce mola sallan ganci wa in qatara damu ala al-hasir kai jage ci tatin rungu mana ejiya ci dana ejiya tara sore yani sihadatu sai la ne ne jefa wani kan ne maga da wuce gama da wati ya yare wanda wati ya ma hukunce bude ba dan wuta zu ala ce yau. a su mini hukuncin halitta ya zo su yobe inda gina biyu sai hadu a nan hukuncin yana tashi aljima'u jima'u jin fakad istalafa ulama fi jawabi man ya da cin da bai tiya in ba in da gige ji ta da ba ji jima'u wa biyu kan wajewa idza lam yakhsha al'anat bi tarkihi e baga be le gan e baga be yo student ti kan wa ji jima'a wa be lagun be ti so won ha aga ga ti ga wancan sami jawazu laifi dan baya basu ba su bayi nuwa kuga yi shahada mutlakan li'anna nisa'an kasiratin ibn adayin zagi danyi ya buluguna al'ashara a dukkan guzaguwo awa tara ko na ga zaguwa na istahadna a feji ya tara fi ahadin nabi zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam wallan yamna Allah wala rasulu min jima'in nan su ko bai tuci makka ga ibn adayin zagi ji tara na gaji jima'i ma bal fi qawlihi ta'ala ba su ko gan fata zelun ne ta a fil masidi ya kiya da yin zagi shi da ne haila lokacin haila jina wato wuce so dalilu ala annahu la yajibu da fi masu wawo dalilu yo ala annahu tajudu la ji wuji dole itizaluhunna ne zaga kiya da yin zagi fi masu wawo ma ji lokacin haila na ya hmm. wani anna salata ha ya bude kai zagi ga je yan tara tsoro jayi biyo sallawo fas jima'u wani jima'u da sauki gan wa fi jima'i ala jima'il haidi ya zo ga wani jin kiyastawa ga na dai wa ji jima'i da yanzu gina ji haila yana wa ji jima'i da zina nan in gina ne ji ustawa da na yana wato ga ga wa ji kiyasu na fa na kiyasu ma alfariki kiyasu na gairu sai kiyasu na tazo li annahuma la yastawiya a hatta inda alqailina bi tarihi hatta to zai ji gan ejen hai e, a tato zai ji gani da iya ji yusti haga wa ki ba biyu yana a to a ga ogan haila da yusti haga je rike walke ya su lafi ma alfariki ya su ma ta zo a da ke rike ga dabana nga mala ilimi alfuruku is very very important na ebo ne ya guba nuci dabo a fere ga ilimi a majiki a majin ilimi a sai ga kafin ya gwanna nan wal ilmu inda Allah a ne ga ne da ya ba mu lada na mai gaci na. Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh